Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a. Baba Yakubu makeri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirin nan na wannan lokaci. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. To baba jami'an Amurka sun yi wa hukumomin ƙasar Mexico alkawali ba za a tasa ƙeyar bakin haure 'yan asalin ƙasar ta Mexico zuwa ƙasarsu a lokaci ɗaya ba. rundunar sojin ƙasar iraki ta ce dakarun ƙasar da amurka ke marawa baya sun kwace tashar jirgin sama ta mosul da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar is tun shekara ta 2014 kana hukumar kula da harkokin noma da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa ƙasar zimbabwe za ta yi fama da tsutsar da ke cinye shuke-shuke bana to bayan wannan ma za ku ji labari a kan ko kuma za ku ji irin hali da wasu 'yan afirka mazauna afirka ta kudu suke ciki a wannan lokaci da suke fuskantar hare-haren 'yan kasar yanzu haka kuma bakin nan kuma ina ga daidai muke yanzu haka muna jiran kana nufin kuna jira idan suka zo da rigima kuma ku far musu da rigima daidai muke daidai muke yanzu haka yana abin da ta kasance kenan muna kuma da rahoto a kan wasu 'yan kasar jamus da masu satar mutane suka yi awon gaba da su a garin wato gagarku a jihar kaduna sannan a jamhuriyar niger kuma wasu mata ne suka yi wani taron baje kolin wake tare da nuna wasu nau'o'in abinci wanda suke yi da waken sannan kuma mahmud lalo na tafi da shirinsa na duniyar amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka sun yi wa hukumomin ƙasar Mexico alkawalin cewa ba za a ta sakiyar bakin haure 'yan asalin ƙasar zuwa ƙasarsa a lokaci ɗaya ba a wani yunkurin kwantar da hankali biyu bayan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi na ta sakiyar bakin haure da ke zaune a Amurka. sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida na amurka john kelly da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson sun gana da shugaban kasar mexico enrique pena nieto da ministocin ƙasar da suka bayyana damuwa da rashin jin daɗin matsayin trump akan hulɗar shige da fice da kuma cinikayya da mexico kelly ya jaddada cewa ba za a ɗauki matakin soji wajen kama bakin haure ƙarƙashin shirin shugaba trump na ta sakiyar bakin haure da ke amurka ba There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do Ba za a ƙara mai da bakin haure su masu yawa ba. Duk abin da muke yi a ma'aikatar tsaron cikin gida za mu yi shi ne bisa doka da kuma yadda ya kamata a kula da haƙƙin ɗan adam da tsari irin na shari'ar Amurka. Duk wani mai da bakin haure zai kasance kamar yadda tsarin shari'ar take ne. Tillerson ya faɗa wata sanarwa cewa an yi tattaunawa mai ma'ana. Although our two nations share a long history, our visit was forward-looking focusing on common interests that would advance security. Duk da mu guda biyu sun hada dogon tarihi muna fatan ziyarar mu ta mai da kai akan abubuwa masu muhimmanci da za su haɓaka tsaro da kuma tattalin arziki mai kyau. A zaman mu mun amince da dangantaka mai kyawun gaske kasashe biyu masu ƙarfi lokaci zuwa lokaci za mu iya samun bambance-bambancen ra'ayi. Muna saurara a kusa kuma cikin nutsuwa gaba ɗayan mu a yayin da muke mutunta juna sannan mu gabatar da abubuwan da ke damun mu cikin haƙuri. ma'aikatar harkokin wajen amurka dai ba ta yi wani karin haske dangane da tattaunawa da aka yi da shugaba pena ba rundunar sojin kasar iraki ta ce dakarun kasar da amurka ke marawa baya sun kwace tashar jirgin sama ta musul da ke karkashin iko kungiyar isis tun shekarar 2014 tashar talbijin kasar ta nuna akwatin talbijin cewa dakarun agajin gaggawa da kuma 'yan sandan gwamnatin tarayya sun kwace ikon tashar jirgin saman ta musul jama'ai sun faɗa a yau juma'a cewa rundunar sojin ta kuma kwace sansanin soji da ke kusa da tashar jirgin saman sun kuma shiga wata unguwa da ke mosul karin farko cikin watanni da dama laftanan janar raid shakir jordat na kasar iraki ya ce karun ta bagadaza da taimakon jirage da ba su amfani da matuka da kuma manyan makamai na yaƙi ya sa sun kusa tashar daga wurare wanda suka ja daga da dama rahotannin farko na kwace tashar jirgin saman na nuna cewa an sami turjiya daga mayakan isis sai dai daga baya aka ba da rahoton musayar wuta da mayakan wanda suke ɓoye cikin gine-gine da ke cikin tashar jirgin saman kwace tashar jirgin saman zai ba da karin damar shiga birnin daga wato kudu maso yamma kuma a karo na farko da suka kwace ikon yankin daga tekun wato gabar tekun tigris wani dan kona bakin wake ya kashe akalla mutane 35 ya kuma raunata da dama a ƙauyen syria da ke kusa da albaba kwana ɗaya bayan da dakarun tarkiya da abokan ƙawancensu 'yan tawaye suka kwace wani gari mai mahimmanci daga ƙungiyar is fashewar da ta auku yau juma'a wani wajen taron na 'yan hamayya da ke ƙauyen susiyan ta kashe farin kaya da dama da kuma dakarun hamayya mutane da dama sun taru a ofishin tsaron ne inda suke neman izinin komawa albaba da faɗan da aka yi na tsawon watanni ya ɗaiɗaita dakarun ƙasar turkiyya da na 'yan tawaye sun shiga garin jiya alhamis bayan janyewar mayakan is abin da ya kawo ƙarshen faɗa da aka yi da nufin kwace wurin da ke ƙarƙashin ikon is bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar turkiyya da kuma ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya na siriya To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka wato Donald Trump zai gabatar da jawabi ga dubban 'yan ra'ayin riƙau a yau Juma'a. a kwanaki uku na ƙarshe da aka kwashe ana gabatar da taron ƙungiyar inda aka shata makoma kuma da tsare-tsaren jam'iyyar da ake kira wato cpac a takaice wanda ake gabatarwa a wannan shekara a wajen washington dc mataimakin shugaban kasa mike pence ya yi magana a wajen taron jiya alhamis inda ya yi wa taron masu aƙidar ra'ayin rikau wato bayani cewar fadar gwamnatin amurka ta trump za ta cika alƙawura da ta yi wa mutane kawo yanzu pence shine dan jam'iyyar republican mafi girma da ya yi magana a taron na cpac taron jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mafi girma da ake gudanarwa shekara-shekara mahalartan taron sun yi dafifi a hotel ɗin da ke national harbor a jihar maryland kasancewa jam'iyyar republican da ke rike da akalan fadar gwamnatin amurka da kuma da kuma wato da kuma majis na farko kenan cikin shekaru goma a wani jawabi da ya kasance tamkar kamfe wanda pence ya kira ga mai gidansa shugaban kasa trump a matsayin wato mutum na ƙarshe da ke faɗa a ji da nufin kwace wurin da ke ƙarƙashin ikon isis bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar turkiya da kuma wato ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya na syria daga ƙarshe hukumar abinci da noma ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa ƙasar zimbabwe za ta bi kowace ƙasa a kudancin afirka fama da tsutsar da ke cinye amfanin gona bincike na nuni da cewa yankunan gokwe da kuma zombe da ke jihar midlands na ƙasar ne matsalar za ta fi shafa labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zan faro rahotannin namu ne daga afirka ta kudu inda mutanen kasar suke kai hare-hare akan baki da ke zaune a cikin kasar kamar yadda suka yi a shekaru biyu da suka shuɗe wasu 'yan ghana da ke a can ƙasar ta afirka ta kudu sun tabbatar mana da faruwan wannan abu da farko ga malam barhama wallahi kai sai ne kai da shi su akwai baki muna karban aiki baki muna zuwa muna karban matansu muna zuwa muna karban kudinsu muna karban aikinsu nan kawai sai ga sun shiga gari su ba kashe mutane su ma buga mutane shi wurin wurin naku ya ya faru an samu wani da aka taba bako da ya zo yanzu haka dai eh, suna nan suna ba su shigo cikin unguwar mu ba don kuma zuba yan sanda sun yi yawa sosai amma ta cikin gari suna nan suna barnata jiya sun kashe dan Najeriya daya suna kone-konen shaguna suna kona kuma barayi suke mix skills shi suna sata ka gane ko amma ainihin garin wanda suka san mutuncin kansu nan ba sa yin wannan abin kuna iya ku fita ku yi harkokin da kuka saba yi eh kuna iya mu fita amma yau don yau suka yi niyyar su yi sosai shi yau an announce ka kowa ya fita isa yau ba wanda ya fita yau ga suka yi niyyar su yi sosai zanga-zanga shi yau tun jiya suka yi announce kan radio kamar kowa ya fita kan kowa ya je aiki da ainihin garin da kansu yau ba su je aiki ba. To menene hukuman ainihin ita South Africa take faɗi? Eh to yanzu haka da jiya ya yi magana jiya da safe. Sai ya ce wai insha Allah zai provide security sosai ba za su yi su attack wani foreigner ba. Amma dai daga wani unguwa da ake ce ma Maraba Stad wannan unguwan nan unguwansu ne su yan garin nan suna na suna kone-kone shaguna to da shi wannan unguwar ta kashe Najeriya jiya a jiya marance da yamma. wani kokari ainihin jakadun ghana da sauran kasashen waje suke yi wato ambassadors sauran kasashen suke yi eh yanzu hakan ga eh, shugaban ambassador eh, nigeria su ne wayanda suka suka kokar da suke shiga cikin lamarin da suke magana da manyan suke magana da manyan garin nan daga cewa kamar su ma don kada daga abuja su ma suna da mutane daga najeriya na ga su ma sun je da masu embassy eh, south africa daga abuja suka kuma je daga mtn office daga abuja suka kado suka je da masu daga wurin shi sa yanzu hakan ga su gwada hannun su a nan kuma kamar mu ma mutanen da ke can laifin suna kan under attack to ina batun da ake cewa yanzu haka kun tsargu wasu suna son su koma gida kan ga mafi yawanci mutane suna ga life suna under pressure shi sa suna kaman inda suka samu za su koma gida mafi yawancin mutane aka suke magana suka ci life suna under pressure in suka samu gida za su koma suna na bawa abin da ke faru da mu yanzu a kare to yan kasa suka tashi da fada fada da mu cewa ba aiki yan najeriya mu eh, baki mun zo mun karbi ayyukansu mun zo muna sadda drat muna ‘ya'yansu suna sha suna sun zama janki da sauransu so yanzu haka sun tashi ne suke atakan mu from house to house kana ji ko gida gida kenan yauwa to yanzu yanzu sun yi abin da ba su ɗaya ke gaba ba su biyu ke gaba abin ya zo on and off the last time na ya zo ya abuku haka was less than two years daga daya to yanzu haka kuma su kuma tada abin da ran sunday lahadi ne ya wuce ga to abin da ke ne yanzu haka kuma bakin nan kuma ina ga daidai muke yanzu haka muna giran kana nufin kuna jira idan suka zo da rigima kuma ku far musu da rigima daidai mu ke yi yana abin da ta kasance kenan ba ka ba an jima ana dan ana zama kan ah, jin daɗin mu. To menene hukuma take faɗi ba ku yarda da mataki da hukuma ke ɗauka ba ne? Gaskiya a ce maka gaskiya dai malam baya sunan shi hukuma suna kokari yan sandan ne da ba su da gaskiya saboda yan sandan da dama su da kansu barayi ne ba su mu suke ba. Isa suna taimaka mai yan garin da suna yaki da mu. I mean, ko yau eh, da news safiyan da ko wanda ya tashi ke ce ke cewa kaman ana ana interview shi daga CNN yake cewa gaban hukuma cewa kaman in ya gaddan baki duka ya kashe da wuka. To in dai mutum ya sai gaban national eh, television da whole world wide yana wannan magana me yasa hukuma ba su kama wannan su saraka? An bar shi ya tashi ya tafi. Allah Allah Allah haɗa kan mu afirka mu so juna. mutuna da gyabun na bayan tuma dalla a najeriya kuma ma'aikatar 'yan sandan kasar ce ta sha alwashin kwato wasu 'yan kasar jamus da aka sace su daga wato kagar na a jihar kaduna ga wakilinmu nasiru adamu el kaya da rahoto akan haka The police mobile force and police surveillance helicopters and the special A yanzu haka jirage masu saukar angulu na shawagi a yankin Kagarku na jihar Kaduna don gano inda waɗanda suka sace jamusawan biyu masana ilimin tarihi na kotsoffin kaya na mutanen dauri suka ɓoye mutanen don a gano su a raye. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Moshid Jimo ke yi wa manema labaru bayani kan binciken jamusawan biyu da ke aiki da hukumar gidan adana kayan tarihi. Jimo ya ce an sace jamusawan yayin da suka shiga dajin Kagarko don haƙo wasu ramuka da hakan zai ba su damar gano kayan tarihi inda masu sace mutanen suka mamaye su da kashe wasu fararen hula biyu da ke yi musu rakiya. Haka nan kakakin 'yan sandan ya ce jamusawan na da jami'an tsaro da ke kare lafiyar su amma lokacin da sun ya faru ba su tafi da jami'an ba. Wannan kalubale na satar mutane ya ta'azzara a jihar Kaduna, inda akan gargaɗi mutane da su yi taka tsantsan da tsayawa kan tagwayen hanya ma tsakanin Kaduna da Abuja, musamman inda ke da dazuka. Kwanakin baya ma masu sace mutanen sun sace dan majalisar tarayya daga Katsina Sani Bello Mashi, wanda a lokacin ma baya jin daɗin jikinsa inda bayan wani lokaci aka samu aka sako shi a makon jiya ma dai Allah ya yi masa rasuwa tsohon minista Bagudu Hirsa ma ya taɓa faɗawa kumar barayin a tsakiyar Kaduna Suleiman Hashim wanda ya tattaki daga Legas zuwa Abuja lokacin murnar lashe zaben shugaba Buhari a 2015 ya taɓa tsallake rijiya da baya daga masu satar mutane idan ka lura wayannan maganan kinafin ɗinnan nan yi kamari kwanakin baya ina ji daɗi kamar yadda ita hukumar DSS da hukumar 'yan sanda da suke da haƙƙi wajen ba da kariya kariya ga al'ummar ƙasa sun dukufa sun zo da wasu tsarurruka daban sun shigo da wasu na'ura wanda suke saurin detecting din tracking din mutanen nan wanda suke irin wayan abubuwan idan ka lura da cewa abubuwan nan sun ragu sosai fiye da kwanakin bayan da suka yunkuru domin ƙarin na'urori kamar yadda shi shugaban watsa labarai garba shehu ya magana da irin sababbin na'urori wanda cewa ko ka kashe wayanka ko da duk inda kake da wayanka ko a kashe take idan za a yi tracking ɗinka za a iya ganin ka saboda sababbin na'urori da aka zo so tabbaci mutanen nan ana kama su kuma yanzu kuma sun ragu kuma su da kansu suna jin tsoro kuma duk da haka dai muna kara jawo hankalin hukumar tsaro da ta kara sa ido a irin waɗannan abubuwan domin abubuwan da sun dai ragu tabbaci an dan samu ci gaba an samu a sun yi kokari domin an rage ba kamar da ba insha Allah kuma nan gaba kaɗan idan yanda hukumar tsaro ta yunkura da wannan kokari na tabbatar Allah da wannan zai zama shi ma kamar maganan Boko Haram tunda ta fara zama ita ma labari zuwa yanzu dai ofishin jakadancin Jamus a Najeriya bai fitar da sanarwa kan matakin ceto mutanen ba ba da kuma yawanci sukan karbi makudan kudin fansa kafin sake waɗanda suke garkuwa da su musamman ma dai turawa. The force wishes to employ them to always request and obtain police escort. Kakakin yan sanda Moshi Jimu ya shawarci ma'aikata daga ƙetare su rika tafiya da jami'an tsaron lafiyar su yana mai nanata kudurin rundunar wajen kare lafiyar bakin. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wa ya san gobe ban da Allah, ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. to madalla a gaida nasiru adamu alhikaya a jamhuriyar nijar kuma an yi wani taron baje koli ne na wake a kasar inda mahalarta suka bayyana yadda suke sarrafa wake su yi abinci kala-kala da shi ga tamar abari da karin bayani baje kolin ya haɗa manoman wake mata masu sarrafa wake inda suka kawo nau'in wake daban-daban matan kuma suka gabatar da abinci kala-kala da ake sarrafawa da wake kamar yadda waɗannan mata suka bayyana. sana'a gidan gurfuma katifu da gato da maka da garin dan wake da kuskus da wake muka salce muka gyara ga su ne muka kawo abinci kala-kala babu irin wanda baba don wannan wake sulɓaɓɓe mu muna salatin wake da shi sai mu mu gama da shu da kwai mu salati da shi madam biba albajiya, yaro da yake sha wanga garin yara bai yayi tamun wahal abada kunu ne ake ma yara wata wanda suke da wata shida zuwa shekara biyu eh, yana hana yaro ya kama wa da tamowa ko mai kibata da nono tana iya sha yana ba da nono mai kyau wannan fusa'a ta sarrafa wake jama'a sun yaba da ita sosai sunana hadiza wannan kayayyaki kala-kala wallahi sun birge ma hakan ga wannan ai ce ma muke gani kuma abu ne mai gina suna sunana nazifu salis tsakanin ya allah wannan abin ya burge mu gaskiya saboda mai lokacin baya ba ma amfani da shi to amma na gashi allah ya kawo mu lokaci wanda eh ya kasance karin ci gaba ne a wannan kasa ta mu saboda mi yandun mutumin da ya amfani da shi ya je kawai iyalin shi to zai yi kwaɗayin ya ƙara amfani da wani makamancin irin wannan a ɗaya waje kuma masu aikin waken kira suka yi ga hukumomi da masu hannu da shuni da su sama musu hanyoyin da za su bi don sayar da kayayyakin su cikin mutunci. Na huto daga garin murya. Muna daga cikin kungiyar mu ta Union Inganci masu sarrafa kayan wake. Mu kiran mu wajen gwamnati ya kama mun mu. Wannan sana ta mu ta ci gaba kenan da masu hannu da shuni kenan wannan abu an muka yi shi kaman wannan kaman wani kaman yan tamuwa da ake fodda wani kuɗi ko a basu ko ko wani abinci kenan a yi ka zauwa su mu hanya ana zauwa ana ɗauka kayan mu ton ton guda ana aikawa ana ana sayan kayan mu. Lawal Gimbiya. Noman wake nake kuma ina sai da irin wake hailau. Abin da ya kamata a inganta noman da abawar. Shi misali mutane bangare eh, abubuwa da suke kulawa da da bangaren noma ya kamata a kama musu. Ya kasance an kawo taki nan gwamnati ta yi kokarinta. To amma matsaloli Eh, suna nan ga talakawa kuɗin sayan takin a lokacin nan. Hajiya Agaisha ɗaya daga cikin mata masu sarrafa wake a nan da magaran kira ta yi ga mata kamar haka. An cika mata <laughs> yanzu ba zamanin ya koma ya canza ba da da bane ya kamata mata shi tasu da kansu su nema da kansu. Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar abari wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu karfe 10 da minti 20 kenan na safe a nan washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka na wannan mako. A ranar 24 ga watan Satumba bara ne aka buɗe ɗakin adana kayan tarihin Amurka baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan birnin Washington DC. Idan ba manta ba a wannan wata na Fabrairu kamar yadda muka faɗa a mu dai gabata. Akan sadaukar da shi baki ɗaya matsayin watan Amurka bakaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan Amurka domin yin dubi kan irin rawar da suka taka wajen gina wannan ƙasa. saboda haka ne kuma za mu yi dan waiwaye kan bikin buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi na amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin afirka da aka yi a bara sunana mahmud lalo wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin amurka daga wasu sassan kasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi. Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba. Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya. Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi, amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakannin kakanninmu sun fito ne daga Afirka inda aka kawo su nan kuma bayi ne. Ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan. Da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen ba za a iya saka masa farashi ba saboda mahimmancinsu waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban. kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba har da talakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu kamar irin su alex davis da ya fito daga jihar michigan ina ga yaran yau na da bukatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da amurkawa 'yan asalin afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta amurka to a ɗaya bangaren kuma a farkon makon nan ne fadar white house ta yi kuskurima ga yunkurin da shugaban amurka donald trump ke yi na fitar da bakin haure da ba su da takaddun izinin zama a ƙasar nan lamarin da bai wa ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security dama fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su baiwa hukumar karfin aiwatar da wannan aiki sean spicer ne kakakin fadar ta white house ya kuma ce za a yi aikin ne tare da mutunta waɗanda za a mayar da su ƙasashensu. su the memo regarding the executive order border security and immigration enforcement. Wannan umarni na samar da tsaro akan iyakokin Amurka zai ƙara wa ma'aikatar tsaron cikin gida karfin samar da tsaro akan kudancin iyakokin ƙasar domin hana bakin haure shigowa a kuma fitar da waɗanda suka riga suka shigo. Waɗannan sabbin matakai sun ƙara faɗaɗa ire-iren mutanen da za a fitar da ƙasar nan tare da taimakon hukumomin tsaro sai dai fadar ta white house ta ce ba wai da wata manufa ake so a aiwatar da wannan aiki ba illa a fitar da waɗanda suka zama barazana ga amurka the message from this White House and from the DHS is that those people Wannan sako da ya fito daga fadar White House da kuma hukumar tsaron cikin gida na nufin waɗanda suke cikin ƙasar nan kuma suka kasance barazana ga jama'a ko kuma suka aikata wasu laifuka na daga jerin mutanen farko da za a fitar kuma za mu ɗauki tsauraran matakai wajen ganin mun aiwatar da hakan ji Spicer. Sai dai wannan sabon yunkuri ba zai shafi wasu kaɗan daga cikin baƙi marasa takardun izinin zama ba. inda za a basu su ci gaba da zama da kuma aiki a nan amurka ko da ke hakan ba wai ana nufin an ba su izinin zama na dindindin ba ne masu haro da kama kawo ƙarshen shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da a gaida mahmud lalo to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana sakon farko na haɗin gwiwa ne daga comrade jibrin almustapha gusau bashar kansila mai tukunya da ado salati goma ga annabi kuka ce voa hausa da allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta samar da kyawawan tsari a cikin shirin nan nata na empower saboda mafi yawan waɗanda za su amfana da wannan shirin ba su san inda aka dosa ba ta ma ta haɗin gwiwa ce daga malam ango malamin makaranta da sani mai langi-langi ya wuri kuka ce ubangiji allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga yayo shugabanmu na najeriya muhammadu buhari da lalura take damunsa domin ya dawo ya ci gaba da gudanar da aiki da al'ummar najeriya suka dora masa da yardar ya ubangiji allah salam sashen hausa don allah ku ba mu dama mu yi tir da allah wadai da bakin halin da wasu daga cikin al'ummar kasar afirka ta kudu suka dauka na kyamun bakakin fata waɗanda har wayewa garin yau suna kisa da wawurai dukiyoyin 'yan uwansu bakaki sako daga abdul malik sa'idu mai biriji ta shabagu gusau da abdullahi mai kemis yar ɗorawa gusau sako na gaba ta fito ne daga ilyasu muhammadu tungan bako inda ka ce ya zama wajibi ga hukumomin kasar afirka ta kudu da su ɗauki matakan gaggawa domin daƙile rikicin da ya kunno kai a ƙasar na kashe-kashen baƙaƙen fata da kuma baiwa gwamnatin waɗannan ƙasashe tabbacin cewa irin haka ba zai sake faruwa ba da ƙashe sau ta fito ga abbas sa'ad mahuta kake cewa Salam VOA Hausa hakika ya kamata gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta dakatar da kamfanin MTM mallakar kasar Afirka ta Kudu a Najeriya don yadda 'yan kasan suka zama bakin kaza kuma abin mamaki yadda ba su kallon halarcin da Najeriya ta yi musu a can baya. To Ubangiji Allah shi kyauta. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. jami'an amurka sun yi wa hukumomin kasar mexico alkawali cewa ba za a ta sakiyar bakin haure 'yan asalin kasar ta mexico zuwa kasarsa a lokaci daya ba a wani yunkurin kwantar da hankali biyu bayan alkawalin da shugaba donald trump ya yi na ta sakiyar bakin haure da ke zaune a nan amurka sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida na amurka john kelly da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson sun gana da shugaban kasar mexico antique pena nieto da ministocin kasar da suka bayyana damuwa da rashin jin daɗin matsayar Trump kan hulɗar shige da fice da kuma cinikayya da Mexico. Wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kashe aƙalla mutane 35 ya kuma raunata da dama a ƙauyen Siriya da ke kusa da Albaba kwana ɗaya bayan da dakarun Tarkiyya da abokan ƙawancensu 'yan tawaye suka kwace wani gari mai muhimmanci daga ƙungiyar IS. Fashewa da ta auku yau Juma'a a wani wajen taro na 'yan hamayya da ke ƙauyen Sosiyan ta kashe farin kaya da dama da kuma dakarun hamayya. shugaban ƙasa amurka donald trump zai gabatar da jawabi ga dubban 'yan ra'ayin riƙau a yau juma'a kwanaki uku na ƙarshe da aka kwashe ana gabatar da taron ƙungiyar inda ake shata makoma da kuma tsare-tsaren jam'iyyar da ake kira cpac da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye amma kafin mu yi sallama da ku muna taya abdulrazak mustapha sandu da matarsa wato sakina jibril muhammad auren su da za a ɗaura a ranar lahadi na ƙarshen wannan mako a gidan kuɗi ba wasa ba zangon old tafo a birnin kumasi ghana Allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman grace alheri Abdul taya muka gabatar da wannan shiri baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku a ci gaba da sauraren voa ga shirin yau da gobe.